Ubangiji subhanahu wata'ala da ya umurci mace ta zauna a gida akwai ayyukan da ita ne za ta yi kai baka iya yin su ba aikin ka bane ba kuma wannan aikin in ba a yi shi ba kowa sai ya ji a jikin shi idan aka samu yaro ɗaya lalatacce a cikin anguwa to zai iya zamantowa virus ɗin da zai hana kowa rayuwa da kyau sai ya hana ku kuje ku gama wahalan duniya ku zo sai kun kimsa kun ka kun ajiye cikin cikin ɗaki sai ya zo ya ɓamɓare dakin ya ɗauki duk abin da yake bukata ya je ya sha kwaya ya salwantar da abubuwa a cikin abin da bai da wani amfani da zai da shi shi ma wannan shine abin da yake faruwa dakan mace zamanta a gida ba karamin alheri bane ba saboda umarni ne na allamul guyub masanin gaibi masanin abin da za a yi in an tashi daga juma'an nan masanin abin da za a yi sati mai zawwa shekaru masu zawwa kai da ni da kai mai muka sani ba abin da muka sani da aka ka bi umarnin Allah kawai ka huta idan akwai bukata ba makawa wannan daban amma haka kawai ka ga mutum yana da rihin asiri gaba da baya Allah ya ruha mashi asiri amma so yake dole sai ya tura maka shi asiri ka ɗauki yaranka ya zamanto kowane lokaci mahaifiyarka bayan wahalan da ta sha a kanka kai kuma sai ka ga billahi azim akwai inda za ka je ka ga gidan kakanni an tila musu yaro goma ina uwayensu suke aiki aiki suke sun ta aiki su tsaya su yi abin da ke kansu ba za su yi ba in suka ta yi aikin kuma kwata da gwamnati yana jin jiki a cikin aikin mace saboda idan ka kama mace biyar to sai za ka samu mace biyar wannan mace biyar in da wahala su yi aikin namiji guda biyu kuma da Allah albashin da matan suke ɗauka ya na maza sun riƙe wajen ba a ba mazan ba da ya kamata a ba masu yi aikin sannan kuma aikin da ake bukatan bayi suke ba saboda ba aikin su bane ba ubangiji subhanahu wataala yake cewa awa man yunasha'u fil hilyati su mata harkan kyalkyali da kwalliya in kaga ko a wajen aiki abin da suke kenan duk mutumin da yake aiki a wata ma'aikata san da haka su dai harakan da ya shahi biki harakan uniform harakan wane ne yau an kawo kaya kaza an kawo kalan wane ne kaza kaza kaza sabo ya huto wannan shine abin da suka ba muhimmanci ko a wajen aikin kuma da hadaman son a samu dukiya sai ka gaban da aikin da take sannan kuma wai sai ta ɗauki wata kasuwa hallo za ta riƙe a cikin ma'aikatan tarihin bironta ta ce tana tallan kihi tarihin bironta ta ce tana tallan wane ne a cikin wannan ma'aikatar tasu wai a kai ma wane saya a kai ma wacce ta saya in cika samu kuɗin zaki da shi idan ta samu biki ne kawai sake kayan ɗaki sake gado sake wane ne sake wane ne lokacin ya ɓaci a banza kuɗin da aka samu ya ɓaci a banza kamar yadda hausa suke cewa garin banza ya ta yi a horohoron banza wallah mu tsaya mu maka mu kiyamu lili namiji shine kawam shine zai iya tsayawa daidaita idan ka bar mata da abin da sha'anin da suke so to wallahi ƙarshe kawai dama ka rubuta ka ajiye a nadama za ku tashi gaba ɗayan ku gaba ɗayan gidan da kai da ɗiyan naka ɗiyan ka dama victim ne da haya ne kan ji Allah ne bayan Allah abin tausayi an rugo su cikin wani yanayin da an kasa samun wanda zai kula da tarbiyyarsu don haka ita mace kyalkyali da wane ne shine abin da ke gabanta duk wanda ya ce zai ba su ragama sai abin da suka faɗi to tabbas wannan mutumin zai yi nadama nadama ba karama ba bayan Allah mu sani cewa lalle mace umarni ne aka bata akan ta zauna a gidanta ba wani waliyinta da yake da zaɓi a kanta ko kuma abin da ya sha hutanta daga gida na abin da ya ce ai wani ya ce kaza babu wani. addini ya ce karta huta sai iza da'ati zarura ila zalika sai in akwai bukata na larura dole ya tilasta a lokacin sai ta huta bal an ta zauna ba abin da za a ci ko na makamancin wannan wannan ya zama tilas a daidai lokacin da yan uwa musulmi a yau da yawa daga cikin mazaje ko ba su ɗoki ba mas'uliyar da ya kamata su ɗoka responsabilitan da yake saman kansu na yauni na kula da iyalinsu abincinsu inda za su zauna tuhahin da za su sa gwargwadon bukatunsu na yau da gobe yadda zai iya da yawa daga cikin mutanen da suke da mata ma'aikata sun yi ihimalin wannan bangaren ka tsaya ka zama rajul jihad sai ka ji mace tana jajen yiwu ai in ba su yi aikin ba mazan ba sa yi musu abin da suke ba sa ɗaukan ɗawainiyan gidan akwai wanda ka samu hatta da abincin da za a ci a gidan shi wannan mata tashi take saya kai ina rujulaka ina rujulaka ina mazakuntan ka yake na ka namiji ubangiji subhanahu wataala da yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i yace bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd yace wa bima anfaqu min amwalihim saboda fifikon da Allah ya yi kan ya Allah ya fifita maza akan mata sannan Allah ya ce wa bima an faɗu kuma da abin da su mazan suka ciyar daga dukiyarsu sai zama to kai namiji ne amma kawai holoko ne kai to wannan da yawa za ka samu mata takin suna ba da uzurin cewa ai mazan ba sa ɗaukan ɗawainiyar gidajensu namiji ya zama to namiji gwargwadon abin da za ka iya ta ka tashi kai ka ba su abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya baka gwargwadon hali sai ka kula ka yi matirizan gidanka amma daga ran da matarka ta rika saya